Ayar doka mai lamba da ɗaya ta kundin tsarin mulkin jamhuriyar Nijar mai ci yanzu ita ce ta tilasta wa 'yan majalisun dokokin yin zaman taro har sau biyu ga shekara, wanda 'yan majalisun dokokin kan duba halin da ƙasar take ciki tare da jefa ƙuri'a kan sabon kasafin kuɗi na shekara mai zuwa. To amma sai dai wata sabuwar da ta ɓarke a yanzu shine 'yan majalisun dokokin sun samu kira har sau biyu, ɗai ɓangare na shugaban majalisar dokokin mai gudun hijira Malam Hamma Ahmadu, inda ya ce ya kira 'yan majalisun dokokin da su zo su zauna domin domin yin taron na majalisar dokoki a ranar bakwai ga watan gobe mai kamawa a yayin da ɗaya bangare kuma na sakatariyar fadar majalisar ta kira 'yan majalisun dokokin zuwa wani zaman taro ranar ɗaya ga watan gobe mai kamawa dan tuntubi shugaban rukunin 'yan majalisun dokokin jam'iyyar lumana afirka ta hamma ahmadu mai adawa ta waya malam bukari saidu sangare ya tabbatar min da aika takardar kiran taron da shugaban majalisar dokokin hamma ahmadu ya yi a zauren majalisa. Eh, hamma tabbatar da ya yi a assembly ya ce ya kamata a yi convocation wannan taro a ranar bakwai ta cikin oktoba eh, in an kaɗari bayanin eh, mai vice president ana magana convocation din nan sau biyu kamar shi shugaban majalisa da ya aiko takardar hannun wayesa kuma a hukumce takardar ta iso a majalisar dokoki? Takardar tana na wajen tun kwanakin baya an ka aje ta eh, an ka aje ta wadda za an ka shi convocation session a le 7 na yi tattaki dai har zuwa zauren majalisar dokoki inda na fara da ofishin da ke karɓar takardu jami'an da suka tarbe ni sun shaida min da cewar har yanzu ba su samu wata takarda ba daga bangaren shi hamma ahmadu mai nuna kiran taron majalisar a ranar bakwai ga watan gobe hatta ma sakataren majalisar dokokin ya sanar da ni cewa baya da wata masaniya ko labari kan cewar hamma ahmadu ya kira zaman taron majalisar dokoki a ranar bakwai ga watan gobe to amma a cewar honorable salah hassan ahmadu dan jam'iyyar lumana africa mai adawa batun ba haka yake ba. Su bari shugaban majalisa da ya kira taron shi a yi taro tare da shi suna so ran da mu za mu shiga su ce su ba su shiga tun da su sun yi mu yawa. Mm. Shi nan sai a taro a waci. A nasa bangare mataimaki na hudu na shugaban majalisar dokokin Ben Omar Muhammad ya jaddada mani kiran taron a ranar 1 ga watan gobe wanda a cewarsa wannan kiran shine na ka'ida a bar gaza a gashinta kowa ya san yau makomin wannan bawan Allah kenan a bar assembly ta yi aikinta lokacin da ya fuskanci ya zo ya fuskanci kotu kotu an ta wanke shi wallahi kujerar shi tana ya zo ya ɗauke ta amma muddin bai huskanci kotu ba bai je ce ma kotu ga abin da nake ciki ba ta mishi tambayoyi ba ba ta amshi ba me yake da akanun shi mu a wajen mu kawai fugitive ne kenan yana yana gudun shi a cikin daji sai dan da ya ƙa'ida kotu ya dawo mu dai a kotun tsarin mulki an ce muna da session ordinar premier october za mu buɗe ta premier october wanda ya zo shi ya sani wanda bai zo ba can ta kai wanda suka aiko shi majalisa su can ya ba su amsa abdullahi mamman amadu sashen hausa na muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger